Barkanmu da sake saduwa a wannan tasha. A yau za mu yi bayani dangane da abin da ke ƙara zama babbar barazana da duk mai amfani da na'urorin zamani ko fasahar yanar gizo wato intanet. Wannan abu ba komai ba ne illa abin da ake kira hakin wato kutse kenan cikin harshen Hausa. Domin sanin cikakkiyar ma'anar hakin, ire-irenta da kuma salo ko dabarun da ake yin ta a biyo mu har ƙarshen wannan bidiyo. Hakin wato kutse shine samun damar shiga ko kutsawa cikin cikin tsarin kwamfuta ko manhaja a tare da izini ba da niyyar cutarwa ko sata bayanai mafi yawan lokaci ana yin hakin ne domin cutarwa wato black hat hacking amma bayan haka yana da kyau a san cewa akwai abin da ake kira white hat hacking wanda kutse ne da ake aikatawa domin inganta nagartar tsaron kwamfuta ko wani manhaji ko kuma tsarin network na kwamfuta da ake yi domin sadarwa kutsen da ake aikatawa domin cutarwa yana haifar da matsaloli ga mutane iri daban-daban da suka hada da satar bayanai satar kuɗi mata suna da kimar mutum a fuskar jama'a da ma sauran illoli iri daban-daban to ta wayanne hanyoyi ake yi wa mutane wannan banna a fina-finai da labaru an saba nuna mana hakin kamar haka wato mutum a zaune gabar kwamfuta yana ba ta izini ta sato mashi bayanai ko kuɗin mutane wannan karkata fahimta ne domin kuwa duk da hakin yana faruwa ta wannan fuska sama da kashi 90 a cikin cikin ɗari ba ta wannan hanya ake yi wa mutane hakin ba. Kashi casa'in da tara na kutsen da ake yi yana da alaƙa da abin da ake kira social engineering attack. Social engineering attack tsari ne wanda masu kutse suke la'akari da ɗabi'un ɗan adam wurin yaudarar mutane har su kai ga bayyana bayanansu na sirri wasu gudanar da ayyukan da za su lahanta tsarin su na tsaro. Rishin shine hanyar da aka fi sani a ƙarƙashin social engineering attack. A wannan hanyar masu kutse suna aiki aika wasikar imel ko sms mai dauke da link na ƙarya mai kunshe da hatsari su kuma ja hankalin mutum ya latsa da wuri domin samun wata garabasa ana zabar wannan link sai ya kai ka shafin ƙarya wanda aka shirya domin sace bayananka misali za ka ga wasika tana cewa yi maza ka latsa wannan link domin ka samu kuɗi adadi kaza password guessing and cracking shi ma wani tsari ne da masu kutse ke amfani da shi wajen buɗe na'ura manhaji ko shafukan da ke ɗauke da bayanan mutum kamar su social media accounts ba tare da izini ba ta hanyar hango ko ƙirƙiro lambobin sirri wato password ko kokarin lalata lambobin domin samun damar kutse ga bayanan mutum wannan hanya ta aikata kutse ana gabatar da ita ta dabarar baiwa kwamfuta izini da zai lalata tsarin tsaron da aka bata ko a yi amfani da manhaji na musamman wani lokaci har ma da taimakon wata na'ura kafin a cimma kutsen kamar yadda aka Malwaya ita ma wata hanya ce ta aikata kutse bisa amfani da abin da ake kira malicious software. Computer virus shine launin malwaya da aka fi sani. Masu kutse na amfani da virus wajen kwace ikon amfani da na'ura a hana aiki da ita ko a lalata bayanai ko kuma a kulle su har sai an ba da kuɗin fansar bayanan kafin a buɗe su. Wato kutsen da ake yi da ransomware. Haka zalika wayansu tsarin malwaya da ake kira kilogas da spyware ana amfani da su wajen leƙen asirin wanda aka turawa domin su kwashe bayanan shi na sirri su tura ma wanda ya aiko su a ƙarshe kuma muna da kutsen da ake kira denial of service ko kuma dos ta hanyar dos mai kutse yana hana masu amfani da na'ura ko manhaji ko wani shafi ikon iya amfani da su ta hanyar cika na'urar da bayanai da suka fi karfinta har sai ta gagara aiki wannan irin kutse ana yawan gabatar da shi ga shafukan da ake kira potas da ire-irensu a takaice mun fahimci ma'anar hakin da ire-irensa mun kuma saurari yadda masu hakin suke gabatar da shi ta hanya daban-daban domin sanin yadda ake kare kai daga irin waɗannan hare-hare a biyo mu a bidiyo na gaba.